اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين 'asalamu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah Ta-baraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga wannan rana ta yau wato ranar Lahadi ranar 20 ga watan shabar na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da inda bakwai yau muna da sauran kwana tara ko goma kafin kama azumi insha Allah Allah amshi ayyukanmu kuma ita wannan rana take daidai kenan da ranar nawa ga watan albashi takwas ko wato takwas ga watan biyu na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2026 Allah ya dare mu da dawa bayan cinye sati biyu da muka yi daga mu na ƙarshe a abin da ya shafi tauhidi wato abin da ya shafi aqida muna karatu cikin littafin usulul salata kamar yadda aka sani mukan yi karatun ne wato duk sati biyu mukan yi sau ɗaya a wata kenan mukan sami sau biyu to yau sati biyu kenan daga darasinmu na ƙarshe a wannan ɓangare a wannan nahiya da haka za mu ɗora za mu ci gaba ina ne muka tsaya ne wancan sati al'asar salis ma'arifatun nabi muhammad sallallahu alaihi yana ga an yi karatu ciki ko amma dai ba mu kai ƙarshen falon matsakar fil madinati nan za mu tashi ko? yawa to a nawa shafi na 21 nawa shafi na 21 can ƙasa in mun manta ba usulul salasa din na ma'ana shika shi kai guda uku na aƙida. su da ake karantar da mu a ciki an karantar da mu musan Allah da abin da ya cancanci a jingina ga Allah da abin da bai cancanci a jingina gare shi ba asali na biyu shine musan menene ma addinin musulunci ne me ya dace a yi me mutum yake hada a ce mai musulmi wani mataki mutum yake kai a ce mai mumini don mun yi wannan a darasin baya asali na uku shine musan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifofin shi da kuma irin aikin da Allah ya dora mai da kuma yadda ya isar da wannan aikin Domin yi darasi na daya a cikin wannan mun ji samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haihuwar shi farkon annabta da irin ababen da aka dora mai har tsawon shekaru goma sha uku yana makka yana isar da saƙon Allah yana karanta da tauhidi cikin waɗannan shekaru goma sha uku na farko Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zama wasu annabi bayan zama wasu manzo ya yi shekara 23 ne Allah ya karɓi rayuwar shi cikin shekaru 23 ɗin nan sha ukun farko duk abu ɗaya ake karantarwa saboda mahimmancin shi shi ne tauhidi shi ne aƙida sauran goman ƙarshe shi ne aka haɗa da tauhidin da kuma waɗansu ababe na sauran ayyuka na ibada da ko mu'amalat aka ci gaba aka faɗakar da musu in Allah ya zo to mun ji shekarun nan goma sha uku na farko babu abin da aka karantar a ciki illa aqida ta Allah da bauta bauta ma Allah yanda ya dace to shine malam yace falam mastaqarra fil madinati yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi hijira yi kaura ya bar makka ya koma madina to san da ya tabbata a cikin garin madina zama ya zaunu umira bi baqiyati shar'i islamiyya a lokacin da aka umarci manzan Allah kuma da sauran abin da ya rage na dokokin musulunci na shari'ar musulunci misal zakati misalin zakka wa sawmi da azumi wal hajji da hajji duk sai a lokacin bayan hijira an koma madina ne sannan waɗannan ababe suka biyo baya in ba mu manta ba sai da ya kawo shekara ta goma zuwa ta sha ɗaya a makka sannan aka farlanta sallah ita kaɗai ce cikin waɗannan ababe na ayyukan ibada aka farlanta ta tun a makka amma sai da aka yi hijira aka koma madina sannan irin su zakka su azumi su hajji suka biyo baya domin shi azumi sai cikin shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka farlanta azumi zakka kuwa ko cikin shekara ta ɗaya ko kuma cikin shekara ta biyu shi ma amma al'amarin hajji sai a cikin shekara ta takwas bayan hijira sannan ne aka farlanta hajji wal azan haka kiran sallah a makka dai an farlanta sallah an farlanta mana lokutan sallah mala'ika jibril ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda ake yin sallah da ta da sujudarta da yawan rak'o'inta da lokutan yinta malaka jibril ya zo ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da umarnin Allah da izinin Allah tun san da aka farlanta ta amma magana in za a yi sallah a kira sallah a sanar da mutane lokaci yayi wannan kuma sai da hukuma Madina kamar yadda muka jira nan cikin karatunmu na fiƙi ko mun ɗan yi bayani mai ɗan tsawo akan tarihin kiran sallan da yadda aka koyar da kiran sallah War jihad haka jihadi shi ma sai bayan an koma madina ne sannan aka farlanta jihadi akan musulmi shi ne aka farlanta yin jihadi akan musulmi ko da zai kai ga kitar ma'anar jihadi ƙoƙarin kare addinin Allah ƙoƙarin kare kai wannan shine jihadi lokacin da musulmi suka fara yawa masu tsangwamar su da hantarar su suka ƙara yawa tsana da tsangwama ta ƙara ƙarfi to a lokacin aka umarci mummuni su kare kansu aka umarci musulmi su kare kansu kare iyalinsu shi suka fito jihadi domin kariyar kai wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar duk sai bayan koma da aka yi horo da kyakkyawan aiki aka yi hani daga munanan ayyuka bayan an yi kora ne an koma madina aka yi horo da a tabbatar da gaskiya a rufan amana da sauransu aka yi hani akan munanan abubuwa irin su zina irin su shan giya irin su caca da sauran ire-iren waɗannan ababe duk bayan komawa madina ne waɗannan ababe suka biyo baya wa gairi zalika kai da waɗansu ababe ne waɗanda musulunci ya kunsa na horo da hani min shara'il islami ne daga shari'o'in musulunci jisai bayan koma madina sannan waɗannan ababe suka biyo baya a kaza ala haza ashirin sinin manzan Allah ya ci gaba da karantar da waɗannan tare da wancan abin da aka karanta shekarar sha uku a maka na tauhidi ba aje shi aka yi ba shi ne ƙashin baya shi ne gimshiki an ƙara da waɗannan ne domin a lokacin masu imani sun tabbata masu imanin da aka ɗora da ayyukan ibada da kuma ayyuka na mu'amalat to kuma aka ci gaba har tsawon shekara goma sannan manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya karɓa kiran Allah in kun 'yan uwa kun ga cikin wannan duk abin da malai yake so a faɗi mana mahimmancin tauhidi mahimmancin karatun tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tauhidin nan shine mafi yawan abin da manzon Allah ya karanta shekaru sha uku na farko na zaman makka shi kadai aka karanta shi kadai ne aka farlanta sai kusan ƙarshen zaman shi ne sai aka farlanta sallah to kuma da aka yi hijira aka koma madina aka ci gaba da farlanta waɗansu ababe irin su zakka su azumi su hajji da suka zama farilla tare da wannan ba a bar tauhidin ba shi ma mun ga shi dulin nubuwa tun daga ran da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tutar annabta har ran da ya koma ga Allah ba a rabu da karantar da wannan tauhidi ba ashe kun ga ana nuna mana kashin bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine koyar da duniya tauhidi ta Allah duk sauran ababe farlai ne adam bare da tauhidi duk wata farilla ta sallah farilla ta azumi farilla ta zakka suna da gurbin zama ne kadai in suka iske tauhidi in babu aqida duk wayancan ababe sun zama haba'an mansura sun zama abu watsarwa Allah taimake mu wa Salatu salatullahi wa salamuhu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shekaru goma a makka sai ya rasu Allahu akbar manzon Allah tsira da amincin alfakar tabbata a gare shi ya rasu amma wa dinuhu bakin addinin shi yana nan shi addini bai rasu ba addini bai gushe ba addini yana nan da haka sirna abubakar a lokacin da ya sa mutane jigon-jigon a ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu waɗansu suna ganin mabiyar su bakai da ya tabbatar da ya rasu abu na farko hudu ba shi ta farko cikin mutane abin da ya ce to ya ku jama'a ku sani wanda ya kasance yana bauta muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam to hakika annabi Muhammad ya rasu wanda ko ya zamo Allah yake bauta mawa to Allah fa yana nan biya rasuwa saboda haka addini ya ci gaba haka addini ya ci gaba wa hadha dinuhu wannan addinin da muke akai na musulunci shine dai addinin nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi la kaira illa dalla ummata alaihi babu wani alkhairi na duniya ne ko na lahira face wannan addini na musulunci yayi mana nuni gashi an tallata muna an bayyana muna mu aikata dan mu ci karo da wannan alkhairi duniya da lahira duk abin da zaka iya kira alkhairi to addinin musulunci ya zo da shi wala sharra babu wani abu wanda za a iya ce mai sharri illa hazaraha anhu face addinin musulunci ya tsawatar ya yi hani ya yi nuni ya yi gargaɗi kada a fada cikin shi komi kankanta shi kuwa Walakairun khairul dallaha alayhi yana daga cikin alkhairi wanda addinin musulunci ya mana nuni da shi ya ja hankalinmu zuwa gare shi aka tilasta muna ɗabbaƙa shi to akwai jagoran babban wanda muke magana kan shi shi ne a tauhid kaɗai ta Allah da bauta yin abin da Allah ya ce barin abin da Allah ya hana kamar yadda mazan Allah ya koyar sallallahu alaihi wa to wannan shi ne jagora kuma shi ne mafi girman alkhairi daga cikin alkhairan da musulunci ya zo da su duk wani alkhairi ƙarƙashin wannan yake alkhairin na duniya ne ko na lahira ne babu wani alkhairi da ya kama ƙafar tauhidi to bare ma a wuce shi duk sauran alkhairi suna tsinkake ne cikin shi wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu da sauran dukkanin ababe wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala yake son aiwatarwa kuma ya yadda a aikata ɗin to duk suna cikin alkhairai wa'inda musulunci ya zo da su misali sallah azumi zakka sauran ayyukan ibada da sauran ayyuka na mu'amala irin su faɗin gaskiya rikon amana da sauran ire-iren waɗannan jami'u ma hibbu Allah duk Allah yana son wa'annan ababe yana son masu aikata su kuma ya yardar muna mu aikata su duk suna karkashin abin da ake kira at-tauhid kalmar shahada sai ta inganta sannan wa'annan takatun suke inganta wa sharrul ladhi hazzaraha anhu babban sharri kuma wanda musulunci ya tsawatar akai wanda musulunci ya gargadi yace a nisanta nisanta ta dole shi ne a shirku Haɗa Allah da wani kishiyar tauhidi Shi ne kishiyar tauhidi bauta ma wani Allah ba Allah ba kowa ne ne ko menene ko kuma bauta ma wani Allah tare da bauta ma Allah ana bauta ma Allah ana bautar wani Allah ko kuma ana bautar wani Allah ka cokan an rabu da bautar Allah duk ɗaya ne shi ake kira shirka to babu muni mafi sharri mafi muni kamar shirka domin Allah bai gafarta ma dukkan wanda ya mutu yana yin ta tabbas sai ya tafi wuta haka Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta ma wanda ya mutu yana shirka tabbas ya tafi wuta amma komi girman zunubi komi yawan shi komi munin shi matuƙar bai kai ga shirka ba Allah in ya ga dama yana yafewa in Allah ya so yana iya yafewa Allah ka kare mu ashe kun ga ƙashin bayan rayuwar mu a duniya tabbatar da tauhidi ne in Allah tabaraka wa ta'ala ya sa bawan Allah ya je mu Allah gobe kiyama da tauhidi to sauran ayyukan shi na kurakurai sauran ayyuka shi na sabo da yayi ba shakka in Allah ya so yana iya yafe mai in kuma Allah ya ga dama yana iya kona shi ya tafi ya fursuna gwargwadon yawan aikin da ya na sabo gwargwadon yadda Allah ya so amma dai karshe za a fi da shi in ya ga fursunan shi tafi aljanna babu wanda zai mutu tauhidi kuma ya tabbata a wuta ban ce ba zai shiga ba in ya tafi da kurakurai in Allah ya ga dama yana iya yafe mai wa ya gafiru ma duna zalika da aka ce mai liman ya sha'u Allah yana gafarta duk laifin da bai kai ga shirka ba ga wanda ya so kuma yana azabtar ga wanda ya so Allah ya taimake mu na'am wa jami'i ma yukrihu Allah wa abahu da sauran dukkanin ababen da Allah ya kyamatar muna da sauran duk abin da Allah bai yarda mu aikata ba zina Allah ya kyamace ta har ma ya ce wala taqrabu zina an gani ko shan giya an gane caca innamal karum wala mai sirru eh, wal azlaru ismi amma shi na ne bo da ababe ne inda Allah ya kyamata an nisance su to waɗannan ababe musamman shirka dinnan tana daga cikin Abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar ya kuma tabbatar muna Allah ya hana Allah bai so mu nisance ta wannan ne dalilin ba asahullahu ila kafatin nasi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dukkanin mutanen zamanin shi tun daga lokacin shi shine kuma Annabi ƙarshe har ƙarshen duniya babu sauran wani annabi da haka wa farada da'atahu ala jami'i sakalaini da Allah ya farlanta ya wajabta yi ma manzan Allah da'a akan dukkanin nauyaya guda biyu suwaye kenan aljin wal ins aljanu da mutane sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana dalle mai ma manzan Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam kaunar manzan Allah san manzan Allah yi wa manzan Allah ɗa'a, sallallahu alaihi wa wajibi ne a kan musulmi an gane wannan ko menene mai ɗa'ar biyayya sau da kafa ga abinda manzan Allah ya zo da shi abinda ya ce aikata ka aikata abinda ya hana ka kanu wannan shine kai mai ɗa'a kuma kai mai biyayya an fahimci wannan ko na nakan yi misali wani mutum ne yake da 'ya'ya biyu ɗaya daga cikin 'ya'yan bai ce ƙana ba amma duk abin da uban yake so yana yi ya mai tukola yana share mai ɗaki yana zuwa gona duk abin da uban ne yake so yana yi shi ko ɗayan yana tare da uban kullum yana kauɗi ba ba aini naka ne ina ƙaunar ka ba ba ba wanda nake so kamar ka kaza kaza kaza amma ko bin uban hasalami komi wane ne yake ba baɗa a cikinsu na'am mai surutu kuku mai aiki mai aiki ya ce haga biyayya ga manzan Allah tuho. yi mashi da'a ba hana ka faɗa ba ka faɗa amma dai babban abin misala ma'aunin aikatawa yawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi kaza ka dabbaka ka aikata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akan abu kaza ka kyamata ka nisanta kai ma manzan Allah da'a haka sahabban manzan Allah suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'ut tabi'ina suka yi da sauran tasashin dukkanin mutanen kirki abin da ya suka zama mutanen kirki kenan yi wa manzan Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam to mi mu manzan Allah da'a da'an nan mu bi abin da ya sau da kafa in ba mu sani ba mu karanta mu bincika mu gano Me manzan Allah ya karantar wayanda Allah yake so to mi alkhairi ne a gare mu mai manzan Allah ya ce Allah bai so mu guda mun gane dalili ko ba mu gane ba mun fahimci matsala ko fahimta ba matukar manzan Allah ne ya faɗa kenan ta kare Allah ya taimake mu na'am ba asahu Allah ila kafatin nas Allah ya aiko manzan Allah ga dukkanin mutane waftarat atahu ala jami'is sakalaini Allah ya farlanta yi wa manzan Allah da'a ga dukkanin mutane da aljanu da me za mu tabbatar da wannan dalilin kauluhu ta'ala dalilin da ke tabbatar mana da wannan faɗar Allah maɗaukaki inda ya faɗa cikin sutul araf aya ta ɗari da da hamsin bakwai. Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya ka fatanin ku gabaki daya ni manzan Allah ne zuwa gare ku kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a taba aiko wani annabi ba ga dukkanin mutanen duniya akan aiko annabi ne zuwa ga mutanen shi kurun ga 'yan kabilar shi ko ga 'yan su wa'ansu lokutan ma aka aiko annabi fiye da ɗaya can bangaren akwai wani annabi can ma kai, amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama shi kadai ne duk duniya kuma aka aiko shi ga dukkanin mutanen duniya da aljanin duniya kuma shi ne na ƙarshe mu dinnan al'ummar shi ne duk da yau a da samar shekara dubu da rasuwar shi har yanzu shi ne manzan Allah har yanzu ake maɗa'a sallallahu alaihi wa sallam wa kammala Allahu bihi dina da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kammala addini aka kokkofe ba dadi ba rage an gani ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce an kammala mun addini an cika mun ni'ima babu ni'ima da ta kai kamar cikar imani to an nuna mana duk abin da ke daidai an nuna mana abin da ba daidai ba tun manzon Allah yana rai sallallahu alaihi wa sallam tun bai bar duniya ba aka kammala komi kuma ya bayyana muna aka yarda muna mika wuya biyayya ga waɗannan abubuwa shi kaɗai ne addini shi ke nan ma ga ma'ayin nan tafi Allah ya kammala muna addini dalilin faɗin wannan kauluhu ta'ala inna Allah ya faɗa cikin ma'ida aya ta uku ne ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina daga ran da aka kammala al-qur'ani daga ran da aka gama saukar da umri da hani daga ran nan Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi mana da harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da Allah yake saukar mai na alkur'ani daga yau an cika muna addininmu an cika ni'ima a gare mu duk wata ni'ima ta tabbata gare mu duk wata ni'ima ta duniya da ta lahira ta kammala ga wanda aka kammala mu addini addinin musulunci wa raditu lakum al-islam dina kuma Allah ya yarda muku musulunci ne kadai addini babu wani addini in ba shi ba babu wani addinin masu shi inna dina inda Allahi al-islam addinin musulunci ne kadai addini wa man yabtaji ghayr islam dina fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati bil kafiri duk wanda ya zo da wani abu ya ce addini ne ba musulunci ba to Allah ba zai karbi wannan abin a matsayin addini ba kuma yayi asarar rayuwa Allah taimake mu wa dalilu ala mautihi alaihi salatu wa salam dalilin da ke tabbatarwa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan nan rayi qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne lura ai san da aka ce kai mai mutuwa ne ai bai mutum ba haka ne ku amma dai an tabbatar mai zai mutu haka su ma wa'in suke ja da kayar muhammad su ma masu mutuwa ne to duk kuma sun mutu dukkan su sun mutu an fahimci wannan ko allah ya taimake mu ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون sannan kuma za a tada ku gaba ga ubangijin ku gobe kiyama a yi muku hisabi ku faɗi gaskiya al'amari da ƙarya al'amarin wanda ya gaskiya gaskiya ta kwace shi wanda ya saba shi kenan shi ya makan shi Allah taimake mu wannan kuma an tabbatar mana cewa su mutane idza matu idan suka rasu yubu a to za a tayar da su tabbas akwai tashin alkiyama tabbas bayan mutuwa to fa za a tashi za a yi hisabi za a tashi me tabbatar mana da wannan nasoshin alkur'ani mai girma daga ciki akwai inna Allah yake cewa min haka lakanakum wa fi hanu idakum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikinta wa ita ƙasa kalakanakum daga nan muka halice ku mutum daga ƙasa aka halice shi an halici babanmu kakanmu annabi adam daga ƙasa aka mulmula aka yi shi mu ma yau cikin abincin duk da muke ci akwai ɓangare na ƙasa shi ƙasar nan tare muke ci da abin da muke ci in za ka sha hura da ƙasa kake sha in za ka ci tuwo a take da ƙasa in za ka ci shinkafa a take da ƙasa ƙasar nan dai duk abin da za ka ci gauraye yake da ƙasar nan kai bari ka jima wai ka sai su kanwa su gishiri da a ƙasa suke ƙasar ce zuri ake ɗebowa mu ɗiba mu ambala cikin abincinmu kuma mu ce da wannan ƙasar da muke ci ake samar da ƙwayoyin halittar da muke samu mu haifi ƴaƴa an gane wannan ku a haifi wasu sabbin ƴaƴa ashe dai daga ƙasar nan ne ake samar da mutum har gobe wa fi hanu idukum kuma cikin ta muke maida ku duk kuma ka gama abin da za ka yi ko shekara nawa za ka yi ka yi ka gama sai ka mutu sai kuma a maida ka cikin ƙasar da an rufe ka baka wata shekara talatin zuwa arba'in kuma ka rufe ka diddige ka zamo kasar ku tambayi masu haƙan kabari da yawa za a tona wani kabarin ba ka samun kawai mai ciki kamar ba a taɓa sanya mutum ba wanda bai daɗe ƙware ba ne wata ga ɗan tsumma-tsumman likafa ne ga wata ɗan tsumma-tsumma kamar an kice waje ɗaya ɗan guntun likafanin kenan sun da kwa kasa shi ƙato yana ina ya riɓe ya zama ƙasa ba buɗe aka aka ɗauke shi ba ya riɓe ne ya zama ƙasa da gani cikinta kuke komawa ku riɓe ku riddige ku zama ƙasar sannan kuma wa na nukhrijukum kuma daga ciki za mu tayar da ku gobe kiyama in lokaci yayi taratan ukra a wani lokaci kuma na daban lokaci yayi kuma sai ku fito eh, sai ku fito kamar ya Allah tabaraka wata'ala bai ban mu haka nan ba sai ya bayyana muna da maganar shi inda yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikraja Allah shi ke tsirar da ku daga cikin ƙasa Tsuru. sannan ku gama rayuwa sai ya maida ku kuma cikinta kuma ku riɓe ku koma ƙasar sannan kuma ya ƙara fitar da ku wata fitarwa ta daban cikin suratun nur ashe Allah yana fitar da mu daga cikin ƙasa kamar tsiro yanda ka san kana shuka masara gero dawa ya fito cikin ƙasa to haka nan mu ma muke tsirowa cikin ƙasar kamar yadda muka misali ɗazu an halarci annabi adam daga ƙasa mu ma daga ƙasa ake samar da mu domin cikin abincin da muke ci gaure yake da ƙasa wannan ƙasar ita take tattaruwa ta tattaruwa ta bada ƙwayar halittar da ake haɗuwa da take bin mani har ta yadda ƙwayar halittar ta mace su ba da ciki a samar da mutum daga sinadarin nan na cikin abincin nan wanda aka ci gaure da ƙasar nan a samar da mutum da wannan haka yake tsurowa a cikin duniya ɗan fitil ɗan tayi ɗan jariri kamar me kamar yadda masaraka take fitowa ɗallin gaɓo ba ka take turo ƙasa ta fito ba ɗallin gaɓo mai rauni mara ƙarfi haka kai ma kake turowa ka fito ɗallin gaɓo mai rauni mara ƙarfi yadda ƙasa take fitowa yadda shuka take fitowa ƙasa ta wata hanya mai ban mamaki ga yadda za ka ga ɗallin gaɓin nan ɗallan gyalange in kaɗan dangwale shi da yatsa yana iya karyewa amma sai ko na katon koge kuma ya turo shi wannan ba abin mamaki ba to haka shi ma ɗan adam jiyan da yake fitowa daga cikin mahaifiyar shi inda sanda yaro ya fito a sai a ɗauke shi a maida zai iya koma ta na? sai iya koma amma cikin hikimar Allah sai a fitar da mu kamar da ake fitar da tsirrai Ɗan tsiro yana ƙarami. za ka ga ana tattashin shi ana kauda mai duk wani haƙi wanda zai cutar da shi daga kusa da shi ana tara mai ƙasa ana zuba mai taki su kamfa ne, sufa ne su ne ne ana sa mai taki da ƙasa dinye mai ana renan shi don ya girma don ya girma ya ba da amfani ba haka kai ma yaro haka ake tattashin yaro duk wani abu wanda cutar da yaro ana kauda da shi haka ne ana zuba mai taki ana bashi magani ana bashi wane ne ana bashi abinci mai gina jiki ana renon shi a tattashi shi kamar mai kamar da ake renon shuka haka shukacin za ta girma har ta kasance ta fidda kai har ta kasance ita ma ta yi nata yaya haka ne to haka wannan yaro shi ma sai ya girma sai ya fidda kai ma'ana sai ya aure ya da kai kenan sai a da shi gandu daga nan sai ya nashi ‘ya'ya waccan shuka da ake tattashi ana lallashi ana zuba mata taki ana nan nan da ita daga lokacin da ta yi ‘ya'ya aka zo aka kwashe ‘ya'yan aka girba ita shukar mai ake da ita sai a zubar da ita a gona sai a zubar da ita a bayan gari ta zama taki 'ya'yan kuma sai a kawo su gida su ake so su za a ƙara shukawa kuma su ba da waɗansu 'ya'ya baɗi haka ne ko ba haka ba to haka kai ma mutum daga lokacin da kai da kai kai aure ka zuba 'ya'ya to shi ke sai a zo a girbe ka an gani sai a ɗauke ka a kai ka bayan gari ka zama taki an gane wannan ko yawwa ƴaƴan nan naka kuma su za su ji kuma su ci gaba su raba gida su raba gonaki su raba dukiya su raba komi kuma a ci gaba da sabon aiki su ma su shuka na ƴaƴan yanda ake shuka ana girbewa haka ake shuka ana girbe mu ina fata mun gane yawwa haka rayuwa take saboda ka ambata kun min al-ardi nabata yake fitar da ku kamar yanda ake fitar da shuka daga ƙasa kuma ka ake fitar da ku duk abin ɗaya ne yadda ake lallashin ta kake lallashin kuna yan ƙanana inda shuka ya banya take burgewa ta da daɗin gani haka yan yara da kuna yan yara a kuke burge iyayenku ana jin daɗin an ku an gani daga nan sai ka kai ka bura daga bura kuma sai ka nuna sai ka fit da kai <laughs> sai ka zuba 'ya'ya kan gani ko daga ne sai a girbe ka sai a kwashe ƴaƴan su ne ake bukata sai su zauna gida sai ku sai a girbe ka sai a kai ka bayan gari ka zama shara sai aje ka can Allah akbar sun mai kun fiha suna mai da ku cikin kasar wa yukhrijukum ikraja dan alkiyama kuma fidda ku fitarwa Allah ka taimake mu nake cewa ina ne lahira din mun fahimci ina lahira take yanzu ko yau wannan duniyar to kuma ita ce lahira ana ɗan zama kabari ne zaman cikon lokaci kamar dan kurkuku ne ake kai mutane ana dan boye su kafin lokacin fita amma wannan filin wannan sararin nan kuma za a dawo a yi hisabi na'am wa ba'ada ba'ati muhasibuna bayan kuma an tada mu din to za a yi mana hisabi duk abin da ka aikata karami da babba sai ka ga abinka wa mujaziyuna waɗanda za a yi masa kamako ne bi amalihim da ayyukansu wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuwa da yake tabbatar mana da wannan faɗar Allah madaukaki da yake cewa li yajzi allazina ata'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna lallai kam Allah zai sakan kama waɗanda suka munana da mummunan sakamako kuma Allah zai sakan kama suka kyautata da kyakkyawa Allah ka ba mu iko aikata kyakkyawa hmm. wa man kazaba bil ba'ati duk wanda yace ba za a tashi kiyama ba tabbas kafara ya kafirta dan me wajil qauluhu ta'ala fadar Allah madaukake yake cewa za amal ladina kafaru allay yub'atu wai kafire suke cewa ba za ta shi alkiyama ba a shagaba mai cewa ba za ta shi alkiyama ba sai wanda ya kafirta kul Allah ya ce bala kai za a tashi wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji la asunna wallahi za a tayar da ku thumma latunabbi'unna ma amiltu sannan wallahi za a ba ku labarin a yi muku sakamako da duk abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasiru wannan ku abin ne mai sauki gurin Allah ya tada ku yi muku hisabi abin ne mai sauki wa arsalallahu jami'ar rusuli kuma Allah sai ya aiko dukkanin manzanni mubashirina suna masu alabishir da shiga aljanna da gamawa da duniya lafiya ga waɗanda suka yi ma'alla da'a wa munzirina suna masu gargaɗi ga waɗanda suke saba ma'alla da mummunan ƙarshe da ko mummunan makoma tabbas wannan haka yake dole ne mu yi imani da wannan waddalilu ƙaunuhu ta'ala dalili kuwa da yake tabbatar mana da wannan faɗar Allah maɗaukaki da ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun rusuli rusulan manzanni wa'inda Allah ya aiko suna masu albishir da gamawa lafiya da shiga aljanna gobe kiyama ga waɗanda suka yi ma Allah da'a wa munzirina suna masu gargadi da mummunan ƙarshe da ko mummunan makoma ga waɗanda suka saba ma Allah Allah ya aiko zai don su yi wannan aiki ne don me li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rasuli domin kada mutane ma gobe kiyama su zamo suna da wata kafar kafa hujja ga Allah cewa ai Allah baka aiko a koya mana addinin ba eh, dan haka ban bauta maka ba ba wanda ya ce ba bauta ma don kada a samu dama a ba da wannan kafa ta kafa wannan hujjar duk da aiko manzanni ba wajibi ba ne gurin Allah abu ne ja'izi in ma Allah bai aiko manzanni ba to ba mu da hujjar za mu kafa mu Allah gobe kiyama na cewa ba aiko manzannin ba don me don ya ba mu hankali ya ba mu hankali shin daga bakara zuwa nasi za ka kawo wata aya ƙarara wata ta ce in ka taɓa wuta za ka ƙone za ka same ta ba to amma dami ba ka taɓawa wani ya taɓa ya ƙone kila ka taɓa taɓa ta bisa ka kai ma ka ji ba daɗi A ashe hankalinka ne yake nuna ma an taɓa ta ana ƙonewa an gane wannan ko wannan kenan ba shi kenan wata duniya kenan ba sai da ka je aka yi maka wahayi kada ka taɓa ba kake gudunta to ina kuma ka ta lahira ashe hagamin babi aula amma tare da wannan cikin lutufi na Allah cikin cikar tausayin shi gare mu sai ya ƙara kuma da aiko mana manzanni don su ƙara mu don su ƙara wayan mana da kai an gani? to wannan kenan sai aiko su mubashiri da masu alabishir shiga aljanna wa munziri masu gargaɗi shiga wuta li Allah ya kuna linnasi Allah ya hujjatun ba da rusuli to ga dai manzannin mutum dai bai ce bai ji ba ba zai kuma taɓa cewa bai sani ba sako ya isa wa awwaluhum na farko daga ciki nuh alaihi salatu wassalam annabi nuh amincin Allah ya tabbata a gare su wa akhiruhum na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khatimun nabiyyin shine tukamakin annabawa babu wani annabi baya shi wannan haka yake menene hujja wa dalilu ala awwaluhum nuh dalilin da ya nuna farkon manzo shine annabi nuh qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna yace inna auhayna ilaika ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi maka wahayin manzanci kama auhayna ila nuh kamar yanda muka yi wahayin annabci ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawan suka biyo bayan shi da aka dauko daga kan annabi da wannan ne ake cewa farkon manzo annabi nuh amma farkon annabi annabi adam an fahimta ko ga fahimtar wasu daga cikin malaman suna cewa akwai bambanci tsakanin manzo da annabi dukkan kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba me bambancin aka ce annabi wanda Allah ya bashi wata shari'a aka bashi wani aiki amma shi kadai karan kanshi ba ce ya faɗi ma kowa ba manzo wanda aka bashi shari'a aka bashi wani aiki aka ce isar ga wani ya zama manzo don haka ne haga annabi adam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abin da zai bauta mai amma ba a ce wa azai ba dan lokacin duniya kusan shi kadai ne daga shi sai hawa'u sai ko ayyan da suka haifa cikin 'ya'yan nasu kuma kamar su annabi shi su kuma an ce da annabawa ne amma babu in aka tuma ta da wani ya tashi wa'azi ya gargaɗi, sai aka annabi nuh alaihi salatu wassalam ba mu da lokaci amma dai zamu kai kan yanda aka mai da shi annabi shi annabi nuh da dalilin da yasa ya zama farkon manzo Allah ya taimake mu daga kan shi ne aka tuma ta da mai wa'azi ya tashi cikin mutane ya wa'azi aka koya ci gaba har tsawon shekara 950 yana wannan to wannan ayat nuna annabi nuhu shine farkon manzo inna auhayna ilaika ya muhammad mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu na da annabawa min ba'dihi in suka zo bayan shi kenan shi can gaba ne shi babu wa'ansu da aka aika ma sakon su yi wa'azi wa kullu ummatin kuma kowace al'umma ba a asallahu ilaihim rasula Allah aika musu da manzo min nuhin tun daga kan annabi no ila muhammadin har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya amurahum bi ibadatillahi wahdahu kowane annabi kuma ta wanda suka zo da shi ɗaya ne tun daga kan annabi nuhum har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ko ɗaya suke isarwa shine jagora shine kashin baya an gane yana hahu an ibatu dawagin ya kuma hana su daga bauta ma waɗansu ababe da ba Allah ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ku fadar Allah ke da yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ubudullaha wajtanibu at-taghut sutun nahl ayat 36 Allah ya ce wala kada haƙiƙa tabbas ba sana mun aika fi kulli ummatin cikin kowace al'umma rasulan mun aika da manzo babu wata al'umma da ba aika mu da manzo ba da haka Allah kaɗai ya san yawan manzannin shi amma cikin alƙur'ani mai girma an ba mu labarin guda 25 su kaɗai muka sani sauran ba mu san su ba amma dai kowace al'umma Allah ya aika musu da manzo don haka ya ce wa makunna mu'azzibi da hatta na ba a rasula ba ma taɓa azabtar da wata al'umma ce ma aika musu da manzo to ku babu wata al'umma da ba aika da manzan ba kuma manzannin nan sun isa da saƙon Allah menene saƙon an ubudullah ku bauta ma Allah waje tuni ba dagot ku nisanci bautar dagotu dagot duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba to da annabi da wannan saƙo ya je duk da akan samu bambance-bambance wajen hukunce hukuncin shari'a misali wajen azumi wajen yadda yake ake goya da hidimar zakka auratayya aka samu bambanci tsakanin wannan annabi da wancan wajen shari'a amma wajen aƙida duk saƙon guda ɗaya ne kuma aƙidan nan ita ce tushen aiko dukkanin annabawa kowane annabi an aiko shi ne don jaddada aƙida domin me domin jaddada aqida to kuma sakon nan kenan guda daya ku bauta ma Allah kada ku bauta mu ɗagotu. me ɗagotu ne gashi nan malam zai bayyana muna yace waftarada waftarada Allahu ala jami'il ibadi Allah ya farlanta kan dukkanin bayin shi ala kufra bi dagut ta kafirce ma duk abin da ke ma ɗagotu. wal imani billah ayi imani da Allah ma'ana tawagi? ma'ana abin da yake ce ma dagutu ma tajawaza bihil abdu haddahu abinda bawan Allah zai tsallake haddi zai tsallake iyaka ta wajen bauta ma wannan abin mimma abudin na wani abu ne da ake bauta ma wa wa matabu'in ko wani abu ne da yake ba da umarni abi wanda ya saba umarnin Allah mu ɗa’in ko da ake ma ɗa’a irin ɗa’a da ake ma Allah ko irin ɗa’a da ta saba ma Allah saboda haka duk wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah ba suna shi dagut aljani ne mutum ne dutse ne ice ne ko ma menene in dai ba Allah ba to kuma yana ba da umarni wanda muna ya saba umarnin Allah to yake ce ma dagut ko ana bauta mai irin bautar da ake ma Allah to wannan abin sunan shi me sunan shi dagot ko da biro ne haka wani ɗaya yana bauta mai irin abin da yake ma Allah ya ma wannan misali ya mai sujada an gane wannan ko da sauran ire-iren waɗannan to shi ke ya bauta ma dagot kuma ya kafirta malam ya ce wa geto kasiru da su ɗagutun ke na ashin haka ne suna da yawa ba su da iyaka war osuhun alhamsatu kuma akwai manya guda biyar cikin ɗagutun akwai manyansu guda biyar na farko ibilisu la'anahullah allah zai ne mai shiɗan kenan shi ne babban ɗagutun na biyu wa manidda a shai'an min ilimin gaibi haka duk wanda ya yi da'awar ya san gaibi ya san gaibin Allah to wannan shi ma dagutu ne wa man hakama bi gairi ma Allah na uku wanda ya hukunci sabanin hukuncin Allah Allah ya ce ai gabas yace kai da ku yamma an fahimta ko yawwa wa huwa eh, sai da abin nan ko wa man ubida wa huwa radin sai wanda aka bauta mawa nayi tsallake ne afwan daga cikin iblis la'anahu Allah ko sai wa man ubida wa huwa radin wanda aka bauta mawa irin bautar da ake ma Allah yana tsane da yarda shi aka yi mashi irin wannan bautar ya ji ya gani ya ɗauka to shi ma zama ɗago sai wa man da an nasa ila ibadat nafsihi wanda ya kira mutane ya ce ku zo ku bauta mun ku zo ku bauta mun ku yi mun bauta irin wacce ake ma Allah shi ma ya zama dagot irin su fir'auna kenan ko shi ana rabbukum al'ala wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaibi haka wanda ya san ko kuma wanda ya da'awar ya san wani abu na ilimin gaibin Allah to shi ma ya zama dagot sai na biyar na ƙarshe wa man hakama bi gairi ma allah wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya saba ma hukuncin Allah ya kirkira shi hukunci na daban ya dora mutane a kai kuma yana sane shi ma zama ɗago. والدليل قوله تعالى دليل كفر على من أكيد يكتوى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين ba a tilasta mutum shiga addini wanda ba musulmi ba ba a zo a ce dolen dole siya musulunta kamar yadda wa'insu arna suke tunanin wai ana ƙoƙarin cusa mutane addini ta ƙarfin tuwo ko tsiya-tsiya ba a yi wannan ba wai suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka biyo baya wai sun shigar da mutane addinin musulunci ta ƙarfi an yi jihadi jihadin nan kutsawa mutane ƙaƙaba mutane addini ne to ba haka ba ne mun sha bayani akan wannan in lokaci ya bada za mu ƙara duk inda ka ji an yi jihadi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zamanin sahabbai to abu ɗaya ne ko biyu yake sa a yi shi a takaice duk inda ka ji musulmi sun yi jihadi sun yi ne don kare kansu sun yi ne don kare kansu kare addininsu amma abin da ke ka'ida wanda duk ba zai yi musulunci ba to ba ce a tilasta shi dole sai ya shigo musuluncin ba abin da aka yadda ya zauna yi abin da ya gane na ibada shi amma ya bar musulmi su masu ibadar to duk inda ka ji an yi jihadin mutanen ne suka ce ba za su yi musulunci ba ko ba za su bari wani ya musuluncin ba to anan ne ake jihadi dan kwatar kai dan kwatar kai ne ake yi ina fata mun gane Allah ya taimake mu babu tilasta cikin addini domin shiriya ta riga ta bayyana ba ta riga ya bayyana kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani don haka fa mai ya kafir bi duk wanda ya kafirce ma tagut ya kafirce ma bautar wani Allah ba Allah ba wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil qurwatil hakika yayi ruko da igiya mai karfi lan fi sama laha wacce ba ta tsinkewa zare eh, shi ya zama rodi ya ma zama kwangir karfin jirgi daga duniya har aljanna wallahu samiun alim hakika Allah yana ji sannan ko masani ne wa ma'ana la ilaha illallah kuma wannan abinda wannan ayata karanta shine ma'anar babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kafir ce ba duk wani abu wanda ba Allah ba kada ka bauta mai ka bauta ma Allah shi shi kadai wa Hadis ya zo cikin hadisin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ra'asul amri al-islam kololu al'amari shi ne musulunci wa umuduhu gimshikin addini as-salatu shine sallah wazir wata sanami kololuwa shi kuwa kololo al'amari kuwa aljihadu fi sabilillah kokarin kare addinin Allah wallahu a'lam Allah shine masani mala tammat usul salasa wa'annan tuwasu guda uku kuma sun kare an gane wayaliha shuruɗu salat wa hiya tis'atu littafin da ke gaba sabon littafi ne shi kuma sharuɗa ne na sallah ne daga kalmar shahada sai sallah da abin da ke gaba kuma zuwa ƙarshen littafi shi kuma zai koma ne da mu cikin fikihu za a karantar da mu sallah da mahimmancin sallah da muhimmancin abubuwan da ake cikin sallah Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu Allah ya datar da mu Allah ba mu dace cikin dukkan al'amuran magabaki daya yan uwa ana nan lokaci yayi da haka za mu dakata a nan sai kuma in Allah ta baraka tabaraka wata'ala kaddare mu da kaiwa bayan sallah kenan domin wannan darasin daga nan ai mun dakatar da shi ke nashi ko bayan sallah ko ko za mu kara tun ai ba za mu kai sati biyu ba nan gaba sati biyu ai shiga azumi kwarai kwarai kuwa abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada Wani muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa barka a rayuwar mu Allah baraka wa ta'ala ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka tseratar da mu daga azabar jahannama gobe kiyama Allah ka ba mu damar gyara kurakuran mu Allah ka ba mu damar tuba daga zunuban mu ya Allah Allah ka yafe muna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka taimake mu ka taimaki addinin ka ka taimaki mata taimaka mu addinin ka ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya tana cikin jinjiki. tana fama da matsatsara da ciwon kai da ciwon ciki da ciwon kafa duk sun samu wani ƙasa tamu to Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba ƙasar mu lafiya musamman jihohin arewa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ga fitinar 'yan boko haram ga fitinar 'yan kidnapper barayin daji ga fitinar barayin waya cikin gari da 'yan shara suna nan suna yau da makami cikin gari an gani ba ma wa a sa hannu aljiha kwace ma da kanka kawo waya kur ko ka sha kaifi ga hutunan barayin eh, tukwane cikin gida ko ba haka ba ga tsadar rayuwa in ka cire abincin da ake ci gero da dawa da matsara su kaɗai ke arha duk sauran abubuwan kuma tsada ko ba haka ba ne ba abubuwa ta ko'ina ka leka ga sunan dai manoma sun sai ka sai da buhun masara biyu ka sai buhun taki daya kuma ka tafi kalalubu haka haka ko dajin bai shigo fitinar barayin daji ya hana a shiga daji banda wannan amfanin ma kuma nawa za ka sai da nawa za ka sai takin ka koma gona in wannan lamari ya tafi haka Allah ya kyauta kaddar anya damuna ta tafi za a yi noman kuwa ai mawuyaci ne to kuma ƙasar nan aka ce ba a yi noma ba a irin wannan gwamnatoci namu me za a ce kaga shi ke nan ba, tashin duniya ya zo a tashin duniya ya zo domin yanzu kusan rayuwar gabaki ɗayanta da za a dakatar da abu biyu to da shi nan sai mutuwa mu da ana kasar yanzu yau a ce ba fetur ba wutar lantarki a samu wata shida haka Allah ya kyauta Allah ya kyauta to ya alhaka rashin wannan fitintinu ya Allah ha kuma ga wasu standby waɗansu lakurawa ko suna jira ɓarin daji ta lafa su kuma su taso su nasu Allah ya kama ƙarshen wannan fitina Allah ya kawo ƙarshen wannan fitintinu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allahumma rabbana atina husna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا ورحمتك فلمنا منا إنك أنت الوهاب